a game da samu 'yan matan cibo guda 21 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na zagaya a birnin Ibadan inda ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Sunana Muhammadu Mai Agogo. Za mu ce mun ji daɗi da aka gano 'yan matan cibo ba don komai don ana ganin cewa kamar shine abin da zai kawo zaman lafiya. Amma wasu na ganin cewa ai 21 ne aka gano ba dukkan su ba. To ba mamaki in aka matsa kamar yadda aka ce wasu sun ce an sako musu manyan su su 'yan Boko Haram kamar guda hudu. Dalilin haka yasa su ma suka sako guda 21 to ba mamakin aka sake sako wasu guda hudu to sake sako wasu 21 sun zama nawa kenan 42 kana ganin wannan mataki ya kamata a ci gaba da ba ni gishiri in baka manda to in kamar gwamnati ta duba ta ga cewa shi ya dacewa shi ya zama sauki gare su to ya dace a yi hakan din amma a nemi ra'ayin 'yan najeriya shin ya dace a yi haka ina ne za su zauna waɗannan mutanen da ake saki ina ne za su koma su rayu yanzu ina ganin cewa wannan mutum shine ya kashe min dan uwa ko ya kashe min uba ko yaya na ko kanina sannan kuma mu komo gari guda mu zauna ina ganin shi to shine nike ganin wani boko haran gashi ne ya saki Suna sunana hasana sarauniyar BTA me zaki ce wasu daga cikin yan matan cibo da aka gano wallahi na yi ma shugaban kasa farin ciki dubu bisa dubu miliyan saman miliyan saboda lokacin gwamnatin sani ake yaƙi neman yan matan cibo kuma an fara cin nasara an samo daga cikin su kina ganin cewa shi shugaba buhari ya yi kokari kenan walla ya yi kokari fiye da yadda ake tsammani sai wanda baya son shi sunana lima a bar shi kasuwar shanu a kele me za ka ce a game da waɗannan yan matan cibok 21 da aka gano to abin da ka ce na ji daɗin da aka ce aka gano su amma kada a ce kuma su ɗaya ne ake nema tunda akwai yan matan da akwai mata da yawa da suke suna ca hannunsu kamar akwai yan matan borno akwai yobe akwai adamawa akwai bauchi akwai gombe akwai kai har ma dai kano da katsina to ya kamata su tunda su ma kar a dauke su kuma ba mutane ba dauke waɗannan yan mata su ne mutane su ko ba mutane ba don har yanzu ba mu ji su ma ana magana sau yan mata ci ba da suna na taslim basano ya kaga yan matan ci guda 21 da aka gano mun ji dadi kwarai tun da ne abun da ya bace Allah ya maido muna saboda ba wanda yake da da yaro a ce ya bace yim yaro mutu ya mutu an san Allah ya kawo amma yaro ya bace ba gani ba ba san da yake ba kuma ana jin labari abu ya ta kura rayuwa mutane da ya amma yanzu tun da Allah ya sa shugaban kasa mu ya yi kukari kan wannan yara kuma an fara gano su Allah ya sa dukkan su fito lafiya a sunana Abdulrazak Oyo ya ga kokarin da aka yi aka samu mata 21 na Chibok to na ji dadi to amma muna zo ba gwamnati kuma saura su yi kokari a fito duka saura yara wanda ya rage duk ya mata wanda suna wurin nan kuma na fila ne na Hausawa a yi masu kokari a fito sauran nan Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.